Alhamishi biyu ga watan Janairu na shekara ta ishirin kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. A shekarar da ta shige kasar Nijar ta fuskanci kalubale na har-haren 'yan ta'adda kan wasu iyakokin nata. Muna ɗauke da takaitacciyar raskuna a kan haka. Gungun ƙungiyoyin fararen fula masu zaman kansu na Zandera ya tsara wani zaman taron muhawara. Ko biyo bayan wannan zaman taron za ku ji a cikin labarin. sai kuma rahoton namu na musamman zamu nufa maraɗi a hinin kokowa inda zakku je fashin bakin da shugaban kwamitin da ke kula da kokowar shiri ya yi a kan ayyukan kwamitin masu mu barkan mu da sake saduwa a maraɗi 'yan kokowa goma sha ɗaya ne suka yi saura tsayayyu a wunin yau biyu ga watan janairu na wannan sabon shekara jihar doso na sahun gaba da 'yan kokowa uku maradi da zandar suna bi mata da 'yan kokowa biyu kowanne sai kuma agadas tawa talabiri da zandar da ke da dan kokowa daya daya tsaye sai kuma jihar rifa da ta huta daga cikin sahun masu neman takobin shekara ta 2019 da ta shige ta bar tarihi marasa daɗi a wasu gurare da 'yan ta'adda suka yi ta kai har hare a ƙasar niger wanda kuma ya yi sanadiyar maraicin iyalai da dama kamar yadda tannan fude ahmed ya zakulo mana wasu daga cikin mummunan har-haren da suka wakana a bara A fannin tsaro a shekara 2019 abinda ya fi jan hankali shine yawaitar hararen da suka haddasa mutuwar sojojin Nijar da dama wadda ta fi zubar da hawaye ita ce ta ranar goma ga watan Desamba da sansanin soja na Inatas Jihar Talabiyar ya fuskanta inda aka kashe sojoji 71 na ƙasar Nijar wasu 30 suka ɓata sakamakon da hukumomin Nijar suka tabbatar. Kamin wannan harin daman an kaiwa wannan sansanin hari a watan Julin da ya shuɗe sakamakon ya jibin ci mutuwar sojojin Nijar goma sha takwas kuma da dama suka jikata. Duk dai a jihar Talabirin, kwamin ɗin Sanam ta kasance wani zaɓin kai hari da 'yan gungun mutane ɗauke da makami suka yi akan wata tawagar ma'aikatan kungiyar shirya da zaɓuɓɓuka mai zaman kanta da sojojin ke rikiya a ranar 25 ga watan Disamba ranar Salar Noel sojoji goma sha hudu aka kashe. A jihar Difa a can ma an ƙididdige sojoji da dama da aka kashe ranar 31 ga watan Oktoban da ya shuɗe. sojoji goma sha biyu 'yan Boko Haram suka kashe a Bilabirim cikin gundumar Ingigimi. Jihar ba bata tsira ba da aran gama tsakanin sojoji da 'yan ta'adda dauke da makamai. Misali da ya afku a Madarunfa inda a watan January 2019 sojoji biyar aka kashe biyar suka jikata a cikin wani ba ta kashi tsakanin sojojin da 'yan bindiga daɗi. a gaida gungu da fassara. Kasar Jamus a ranar Litinin da ta gabata ta sake jaddada goyon bayanta kan amfani da karfin soja a cikin yankin Sahel don turkar barazanar 'yan ta'adda dangance da karbar goron gayyatar na kasar Faransa. Sai dai yin hakan ya kawo rabuwar kawuna a cikin gwamnatin na Angela Merkel. sojoji 350 na kasar jamus ne ke zaune a kasar mali inda suke ba sojojin na kasar horo kan husaho'i na yaƙi daga bisani kuma suna tallafa ma adadin sojoji 1,100 da ke cikin tsarin nan na majalisar ɗinkin duniya na neman zaman lafiya a mali cewa da minisma A ƙasar Malin dai ƙungiyoyi da dama ne suka soma yin bincike a sahun gaba ƙungiyar da ke kare hakokin bil'adama ta ƙasashen Amurka. Bayan wallafar wani labari kan wasu fararen fulla 20 da suka bata bayan sun amsa kiran rundunar sojoji da ke tsakiyar ƙasar kamar yadda wata majiya ta ƙwararra wato ta bayyana ma kamfanin dillancin labaru na ƙasar Faransa AFP a litinin kinda ta gabata. matsaloli da ke tattare da gudanar da ayyuka cikin tsanaki a cikin tafarkin rashin tsaro shine madubin wani zaman taron muhawara da yau wakana jiya a zandar da gungun da kungiyoyin fararen fula masu zaman kansu ya tsara a zandar sadat iliya dan malam na kungiyar mpcr shi jagoranci taron muhawarar ga kaɗan daga cikin abun da Mustapha Mamman Sani ya gutsuro mana. Mun nuna cewa babu wata hanya wadda ta nuna ta doka cewa dan ana yaƙi za a hana mutane su ci gaba da walwala da tafiyar da incinsu wanda doka ta basu. Kenan shi ne muka nuna cewa ko da a cikin hali na yaƙi ko da a cikin hali na rashin tsaro dole ne a kare hakkin ɗan adam dole ne a kare doka da oda. Kenan muna kira ga shugabannin mu musamman shugaban ƙasa da sauran magabata da cewa kada su yi amfani da wannan dama ta yaƙi da muke ciki su hana al'ummar ƙasa yin walwala saboda yin haka nan ma wata hanya ce mai nuna cewa lalle lalle yan ta'adda sun yi galaba da dama neman galaba su shine su tarwatsa ƙasa su hana ƙasa aiki da doka da oda a satin da ya gabata a kwamitin rumbu da ke cikin gundumar da koro ministan makarantun koyon aikin hannu da husa'a ya jagoranci wani bikin mika wasu kayayyaki wato na aiki zuwa ga 'yan mata da mata na komin kinta rumbu don ƙara ƙarfafa musu ƙwarin gwiwa wajen samun 'yancin cin gashin kai adamu umaru ya yi fira da minista tijani abdulkadir ga kuma abin da ya shaida mishi tun wasu 'yan shekaru wannan proje yana yin waɗansu ayyuka a cikin gundumomi da dama na ƙasar nan ciki hada da'irar ta rumbu bayan an yi horarwa don dafawa 'yan mata da mata ta hanyar sake halayya inda mun bi da wannan tsari ne don mu kawo kayan aiki don 'yan mata da mata da aka zaɓa su samu tallafi ta hanyar horo da ƙarshe kuma su samu ayyukan dogaro da kansu waɗanda za su taimaka musu wajen tattalin arziki. Ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta Croix ta taimaka ma iyalai dubu ɗari da goma sha uku. da 429 da ambaliyar ruwa ta kuma dugu ta ma gyara a jihar difa musamman ma waɗanda suke a cikin wuraren da ake tashin hankali a cewar wata sanarwa ta kruwa rujin mutanen ƙauyukan gaskiru yuwa ingalari gremadi gagamare tumur boso da kabalewa da kuma garin difa da difa festival da difa sabon kare su ne suka samu taimakon da ya hada da soyuka barguna tabarmin roba gidan sauro runhuna da kayan girki zannuwa sabulla da sauransu daga bisani kungiyar ta croix rouge ta ɗauki nauyin abincin mutum 29,302 a gaskeru sabon kare cblt da baga tsawon watanni guda kamar yadda sanarwar ta bayyana A ƙasar Nijar a watannin Disamba da Janairu ana fuskantar iska da kuma sanyi musamman ma da daddare. Gumi ke haddasa wannan canjin yanayin. Mummuni Bubakar na ma'aikatar hasashen yanayi ta birnin Yamai ya masu lamutu kadiri ƙarin bayani. Watan Disamba da Janairu watanni ne da ake samun ma'aunin yanayin zafi yakan sauka matukar gaske a cikin dare har zuwa safe. Iskan da ake gani a kwanan nan yana da nasaba ne da iskan hunturu. Iska ne da yake fitowa daga arewa maso gabas zuwa yankunan kudancin ƙasar nan kamar yankunan da ke wajen kogi inda ake ganin iska yana kadawa sosai kuma yana sauke ma'aunin yanayi da ya fi kamari a waɗansu wurare har yakan sauka tara zuwa takwas na digiri na ma'aunin yanayin zafi da yake daidai mun saba da ganin irinsa a wani karon kuma yakan zuwa ba kamar yadda aka saba gani ba A gaya cikin jihar Doso, shugabannin ma'aikatar da ke kula da tsabtar muhalli na gudanar da bincike kan cimakar da ake sayarwa a cikin kasuwanni. Ma'anar yin wannan binciken dai ita ce janye kayan abincin da suka lalace ko kuma waɗanda rubutun nasu na kwalayen nasu ke da mashkila saboda wasu 'yan kasuwa na ci gaba da sai da kayan da suka ɓaci alhali kuma yin haka yana haddasa wasu cututtuka ga jama'a. kamar yadda ali adamu shugaban ma'aikatar tsafta ya shaida ma fadal alu masu kasuwa wani bi in sun gane ka abincin nan ya lalace sai ka gani su rage kudi in sun rage kudi mutane suna gudu suna zuwa suna sai to ba abincin kirki ba ne masu saye ma sun san kudin shi gashi nan kuma an rage kudi tambaye kan ku dan me aka rage kudi ai ba daga can wajen abun gani aka rage ba nan da idan dai ya san ya lalace ya rage kudi dan ya samu ya fi da ga hannun shi kawai sai ba abun da ya dame shi to mutane su kula da lokaci zuwa lokaci muna gewaya kasuwa muna dai ba kaman gwangwanonin nan kaman madara madarar nan wanda suke cikin gwangwanoni muna diba su ana rubuta data data bankin datakin ma kwai kamar wajen transport waɗansu suna iya fasiya suna iya ciwo kadan wannan yana iya bata su mutane kamata ya su kula da irin wannan. Studio A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. sai kuma rahoton namu na musamman ƙungiyar wasan kokowa gargajiya ta ƙasar niger ta kumshi wani kwamitin da ke kula da kokowar shiri nauyin da ya rataya kan shi shine bayyana 'yan kokowar da ba su yin kokowa tsakani da allah a cewar shugaban wannan kwamitin mai da hankalinsu sosai kan aikin nasu shine zai tabbatar da kyakkyawan sakamakon wannan karo na 41 na kwamfarar koko gargajiya ta ƙasa kulliya ta so biyan kuɗin sabili in ji shugaban kwamitin abdu isaka ga dai ci gaban firar tasu da Muhammad Mamman. Kwamitinmu ya haɗa ƙwararrun masana tsohon 'yan kokowa da suka gwada a su su ne suka kumshi wannan kwamiti da su da ni tare muke dibawa mu tantance mu gani shin wai 'yan kokowa nan biyu sun yi kokowa fi layi ko akwai wata manaƙisa idan aka samu rinjayen da ya nuna da kokowar an yi ta kan gaskiya ba wata majamaja ciki sai mu faɗi an kuma mun ga an yi kokowa da majamaja cikinta sai mu dibi 'yan kokowan da da ya saka jiki da gangan aka kada shi za mu bayyana wannan kokowa da an yi majamaja ciki saboda mun san kowane dan kokowa mun san halayen shi mun san gwanintarsa kuma mun san irin azakarsa mun san yadda kamun kokowarsa yake a himbu haka ya ba mu damar a rana ta biyar muka hukunta 'yan kokowa biyar biyu na difa biyu na tilabiri da ɗaya na shi sha'anya wannan aikin da kuke yi ya taka rawa gani na tabbatar da kyakkyawar kokowa hakika don ajiya mun yi takatsantsan ga tsaye da hakan kun ga karin da tilabiri ta yi da farko an soma kokowar da maja-maja uruku nan take muka tsaye da karan muka hukunta 'yan kokowar biyu da suka fara yin hakan din lamarin da ya sa masu bin su suka kama jikinsu suka yi kokowa tsantsa matakin ma har ya sa duk waɗanda suka sa zucin yin majamajar suka kama jikinsu koyo da sahen nan wannan matakin ya sa an yi kokowa wadda ta burge kowa shugaba shin ko wannan kwamitin naku yana da 'yancin kansa ina muku kuwa a lokacin da shugaban kungiyar kokowa ta ƙasa ya aza mini jagorancin kwamitin sai na ce mishi shin shugaba kana iyawa ku ya ce mini me yasa na ce mai ni mutumin ka'ida ne da zaran na ga kokowar masha-masha ya kasance kowace jiha ce zan faɗa fa an kuma baka amince ba da hakan to zan yi murabus nan take don haka ko har zuwa yanzu ban fuskanci katsalandan ba kuma ba zan fasa ba ba zan ja baya ba Ko kuna tantance kokowa ta gyara ce, shin wa yake ɗaukar mataki na hukuntawa? Mambobin jiri su biyar ne su ne ke yin hukuncin, ni kuma aiki na in tuntuɓe su ne, ni ce game da karo kaza, na ga ɗan kokowa da ya sa maja-maja kan kokowa ku ku diba ku gani, ku ga hukuncin da ya dace ku ɗauka mai, bisa tananin da ayar doka mai lamba 23 daidai ne kuma a zahiri ne. Nan muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa mu huta lahiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.